Eh, customer ni gaba ɗaya wallahi tallahi ni duk ka dagula min malin safi ni kama ba da ni a gurin ta wallahi kai ke kawata kin ji zo mu tafi ka in kun ga kun in ban hada ku da aljani ba ya mai da ku maza dukan ku kira shi eh? kai ni ma fa aljana kai na ce eh kuma na ga kula ka ba Allah wani zagi da so ba <laughs> wallahi in ban haɗa ku da aljani sun mai da kuma zaje ba ah kana magana aljani ka kalle ni da kyau ka kalle ni tsatsaf ni ma aljanar na ci ah na ga alama ai kamar akuya ta miƙe oh dai kuma dai me zaka ce dai ba za dai a asarin kuɗi ba a wannan asali dai audu sunan shi ko to kan sunana yawa <laughs> <laughs> amma asalin audu sunan shi ko suna na tukur ne ba audu ba yawa tana motsawa na rantse zan fasa kanka kana ni kuma zan sa aljaniya ma fitsari a tumbinka kun Kunye bakin kamara <laughs> a'a bari mu yi su haka hmm. saboda ba za a yi medium shot ba kaɗan ƙara buɗa haka bakin kamara nawa kake iya samu a wata akalla ba a kasar ba duk mutum ɗaya ina samun zugun goma zugun goma sha biyar ka ji malalacin bakin nafe to ni abokan cina har kai ba abincin da ba a kawo su dan wake

to in na ce su kawo hanta mm. action to duk na san kawai bulkara ne ok to shiga ruwan mu gani eh shiga ruwan mu gani ko biyo ne ko biyo ne a fidare ne mu za ga wa ƙarya ku zama ba yan daba ba ne idan Allah eh? je ka je ka mana Allah raka taki gona to nan da buga ce mai wannan dan ruwa ne kana oh oh <laughs> ta ba ba ya ka juyo <laughs> dariya ku to sorry oga kafin ku tafi hmm. haushi za ku ji bayan da kuka iya da ni eh. eh, na gano ku ka gane muna ngwari mi muna ngwari mi kuma zai san ngwari mi to ya zo ya dauke mu je action mun za ga mu ƙaryar banza Cermangare, oh oh, Gare. Cermangare, oh. oh Wallah, tsine baki <laughs> Ka ake saya dai. Ofa, ta <laughs> Ai dai to kana yi kawai sai ka fita <laughs> ok kan ba za ka yi a bala'i hmm. oh <laughs> yayi me duka kawo duka ya kawo eh, wallahi kuma yi kyau <laughs> ba dan na tsoron ruwan da ka taka ni wallahi wallahi yayi kyau kuma wallahi yi kyau eh, kai kai bai bari na ta eh yawa eh CEO gasa yawa eh hakan haka fada ne eh hakan yayi eh hakan yayi fada ba zai yi haka eh yawa eh, eh fatal fatal eh bari a ga masu yuto wallahi